Allah subhanahu wataala ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokacin da mu ya gare shi a saurara sosai kada kada ma ya fara da Allah ba sannan kuma Allah ya kaddara mana babban dan gari ba babban bako ba babban malamin mu shi wadda aikinsa karantar da addinin musulunci kamar yadda kowa ya sani a duniya dukkan wani aiki da ya zo ya same shi ribar lokacin yakan biyo bayan abin da yake ne asali da yake kai kuma da shi muke godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya dora shi akan wannan turba Allah subhanahu wata'ala ya kuma haskaka masa ya kuma ba shi dama ya zamanto a kullum aikinsa jawo mutane da sarantar da mutane da nusar da mutane zuwa ga jin daɗin rayuwarsu ta duniya da rayuwarsu ta lahira wannan ba karamin abun a gode wa Allah subhanahu wa ta'ala a kansa bane muna godiya ga Allah bisa wannan ni'ima na biyu ba wani bukatan gabatarwa da yake da shi illa kawai mu san cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ya yi tattaki ya shigo gombe a wannan ɗan ƙaramin lokaci domin ta'aziyoyi da sauran sada zumunta ga dukkan sauran yan uwa da dangi da makamantan haka da aminai da kowa muka dage da roƙonsa har Allah ya bamu nasara cewa muna son kalmomi daga bakinsa saboda ya shigo gombe ya fita sur to mu ba mu ji jiniya ba amma idan ya faɗi kalmomin nan wani ita ce jiniya da tafi kowace jiniya a duniya kuma muna godiya ga Allah da ya yi masa ita da kuma muna alfahari da ita saboda haka ya sa muka ga cewa wajibi ne mu mika kokon bara na musamman <laughs> ya yi tudu ba damuwa mm, kara da da Allah mu mika wani kokon bara na musamman gare shi a cikin dukkan tsananin karancin lokaci da yake da shi muka ga cewa mu nemi dai komi karancin lokaci saboda mu a zuwan da zai yi garin nan musamman bayan ya sauke wani nauyi da Allah ya dora masa da kuma jarrabawa da Allah ya sa shi a ciki amma Allah da ikonsa ya fi da shi cikin ikon Allah ya kuma ba shi nasara kowa ya shaida irin nasarori daga gabar da yamma da wajen Najeriya da cikin Najeriya da na kudu da na arewa kowa ya shaida cewa Allah ya masa taufiki sai muka ga wajibi ne mu haɗu tare da shi mu gode wa Allah cikin wannan ni'ima da Allah ya masa duk abin da aka ce ka fara lafiya ka gama lafiya to an ci nasara ko musamman a ce ka gama lafiya tare da nasarori babban abin da ya sa muka ga cewa lallai mu tsaya mu nemi ya mana kalmomi shine in ya shigo gombe ya bisa ba tare da ya mana kalmomi ba gaskiya mu dai ji muke kamar mun sha miya ba gishi saboda haka Allah ya saka masa da alkhairi ya amsa roƙon ya kuma amince tare da shi akwai a sarkin malamai na garin gombe gaba daya alhaji ahmad walama muna tare da shi a wannan guri akwai dr abubakar sa'id koma a chief medical director yana tare da mu a wannan guri wadda su ne masu ɗawainiya a barakallahu fik shine masu ɗawainiya ke jagorantar ɗawainiyoyi a wajen gyare-gyaren masallacin nan da makamantansu a yi mitin a yi waye da sauransu akwai membobi da yawa anan su anan shehu su ga kwararrun 'yan ta'alim su malam gwajamasu su malam nasir su 'yan zuwa ne akwai wanda tun karfe uku suke zaune a nan suna jiran isowar ka akwai wanda uku da rabi su kuma suka cika nan kan ya riga cika uku da rabi da kada tun ba illa asar ba eh, ana ana jira ne a san wannan <laughs> ni Allah tun jiya na ganka ya ba don da ba don Allah ya kaddara shine a gurin ba wata kila da wata kila ba mu samu wannan dama sai za mu kullum addu'ar mu Allah ya kara masa dama damar da ta bi wanda yayi damar da zai yi duk abun da ya dace Allah subhanahu wataala ya bashi ga Allah mu ke roko ba ga kowa ba Allah shi ma zai roko ne insha Allah kuma ya tabbatar mana Allah ya ji ga mu bar dama gare shi domin mu saurari kalmomi da yawa tare da cewa gurin akwai dan kunci hmm. amma shi ne insha Allah ta'ala eh, ba wani matsala eh, in Allah ya yarda muna fatan Allah ya saka da alkhairi amin ya rabu Allah jazakallahu ya zo jiya da shi a prof ya ce ko zai ci gaba da karatu ne daga inda aka tsaya na da ya gaya masa muka ce dai a babi dai a kofi a buɗe take duk yadda ya ga dama ga alarma dama mai jan baki a zai karanta qur'ani da eh, wal amru ilaik ah, insha Allah eh, Allah wal amru ya shek in kace in fara in kace kuma yayi duk wanda aka faɗa yayi ah, insha Allah ni ya dai faɗa sai a karanta mana qur'ani ko da da minti daya mu samu nutsuwa sosai <laughs> mm. يَسْمَعُونَ جزاكم الله خير نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونبخه ونبثه بسم الله الرحمن الرحيم assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ Wa wannan yakan dan rage mun nauyi da yawa kuma ina roƙon Allah ya biya su da gidan aljanna rasuwar abokinmu kuma ɗan uwanmu Sheikh Abubakar Sheik Abdulrahman Umar mai gona ya sa aikin yayi yawa a kansu saboda gibi da ya bari ya zama sau da dama ayyukan yakan musu yawa saboda rashe-rashe sukan yawaitu to ala ayi halin dole wannan ya tilasta da na tara na ga adadin yayewa na ce wajibi na shigo gombe tare da cewa na ɗan yi wasu lokuta ina abuja kuma na je kamar ƙasar saudi arabia sau biyu a wannan tsakani ɗin so daga saudiya ina ga na kammala abin da nake muhimmai ina da sauran abu biyu uku ban gama ba na ce dole in shigo gombe so jirgi na sauka na kawai na shiga mota ko gida na ban nufa ba na garzayo na shigo garin gombe na fara da wurin mai martaba sarkin duku na rasuwar ciroman duku zuwa cikin garin gombe to tunda na shigo kusan kwana uku ban zauna ba yawo muke ta yi na ta'aziyya da gaishe-gaishe da sadar da zumunci sai kuma idan allah ya ja tsawon kwanan mun koma sai kuma wani karo na gaba A tare da cewa ta'aziyoyin da na je na yi saboda dama an wakilce kamar na rasuwa na yariman gombe na san shi malam da kansa ya jagoranci jama'a sun je amma duk da haka akwai waɗanda kusancin yake da yawa idan ka shigo gari kuma sai ka ƙara zuwa ka ƙara maimaita wannan ta'aziyya da aka yi in akwai kalma ta nasiha da za ka yi sai ka faɗi kalma ɗaya ko biyu da makamantansu 'yan uwa da suke mun wannan wakilci a lokuta da dama na farko shi dan uwanmu abokinmu amininmu a sheikh abdulrahman umar mai gona allah ya gafarta masa ya ji kansa allah ya kai haske zuwa ga kabarinsa shi dan uwanmu amininmu malaminmu fadilatu sheikh dr tahir ino ibrahim da shi dr abubakar sa'id da duk yan uwa da suke tafiya tare da su allah ya biya su da gidan aljanna irin wannan kara da suke mun kuɗi ba zai iya yi ba sai dai mutunci kuma mutuncin nan an tashi tare ne tun ba ma zan ce tun ba a shiga primary school ba ake tare so kaga ba wani yan uwantaka da ya kai irin wannan kuma yan uwantaka ce ta addini amma tasirinta ya zama kamar yan uwantaka ne na jini eh ba a ba tunanin cewa wai yanzu abokanai ake ko amini an riga an zama yan uwa yan uwa kuma bi ma'anar kalima yan uwa duka da suka rasu a garin gombe muna roƙon allah ta'ala ya gafarta musu a duk ta'aziyoyi da muke sa a je a yi ko mu yi da kanmu garin gombe yana da mustapha da ni da shi da malam din duka set din mu ɗaya a makaranta a ramma mustapha gambo to kaga duk ban sani ba to kullum haka nake ciki inda aka shigon to sai an gaya maka rashe rashe wasu ma kana koma kake jin labari sai nake ce masa to ai classmate ɗinmu ne mun yi government science secondary school gombe duk da dai ba aji ɗaya nake tuna aka zauna ba amma level ɗaya ake saboda akwai a b c d har zuwa e eh, to kula ga wannan kaga muna aiki da dama muna ta'aziyya Allah ya gafarta wa baba Allah ya jikanta Allah ta mu gaba daya gaba na gaba kamar yadda na faɗa ba na zo wa'azi ba ne gaskiya garin nan a malam ne ya yi mun abin da ake cewa wai riga malam masallaci a ƙa'ida kuma a matsayinsa ya matsayinsa da darajarsa ya kai ya riga malam din masallacin eh riga malam sallah shine matsala amma riga malam masallaci ai ba matsala bane dan man liman zuwa ake a jira shi sannan malam mai mana ta'alim a masallaci ya ce mu zo mu jira shi so riga malam masallaci ai daidai ne amma hatsarin ka riga malam sallah bai yiwuwa sai Allah ta'ala kaddara abu ya faru kuma kai kaɗai baka rabuwa yanzu ina zaune a nan din ina da taro a abuja yau da safe wanda professor Salif shehu ya ko aje ya kira ni ya kai sau biyar in tabbatar da dan ce to malam gani ina wuri kaza so a haka ina naɗin sanda in tura wakili wani babban ma'aikaci na ce to shi kuma ya je ya wakilce ni a wurin taron ni ne ciyaman na occasion din to sakon da na samu na cewa ana tijuwa a makwabtar na. saboda irin aiki da kwarai na iyayenmu ba ta da lafiyar amma ta tashi ta fita a gidan ta tafi zumunci a can Allah ya jarrabe ta ta faɗi aka ɗauke ta aka yi asibiti da ita daga nan ba a ƙara samun lafiya ba kuma har rai ya yi halinsa a wurin sai in ce masa abun sha'awa da iyayenmu kenan karatun ba yawa yake da shi ba amma aikin yana da yawa ƙur'ani ka iya larabcin ka san hadisan amma ita take koyar da kai zumunci ka ziyarci wance kuwa wance fa babarka ne wance fa ummanka ne ka je waje kaza wani lokaci ma babu aya ko hadisi karin magana za su baka su ce maka zumunci fa a kafa yake a zumunci fa a sau yake a kafa ne in an ja gaba a ce naka ai naka ne ba fa ayar amma babu abin da zai faru na farin ciki ba su je ba na bakin ciki ba su yi jaje ba ba su da lafiyan wataran za su tafi can sai an dawo da su sai na ce masa ikon Allah abin da yake ban sha'awa da magabatan mu kenan karatun ba yawa ba amma aikin yana da yawa babu wanda a yau zai kalli kansa ya ce ya fi babansa dattaku babu mutumin da isa ya ce ya fi mahaifiyarsa nagarta sai dai mai sai dai mu fi su tarin karatun amma ba nagartan ba yau sai aka waye gari ilimin yana nan a duk birane ya isa an ƙoshi da shi sai kawai aka koma musu babu aiki sai a zauna a yi ta musu akan matsalan ilimi ana musu wane ya yi aikin wane bai yi ba wane ya ce kaza wane bai ce ba amma aikin ina yake babu shi kuma wani lokaci ma mu zauna muna yi mutane hukunci akan zuciyarsu mutum bai yi magana ba kana kallon sai ka ce wallahi na san wane ba don Allah ya kaza ba ko magana bai ba amma kana iya hukunci akan zuciyarsa kuma shi watakila da ya asar ɗin. yana da illoli biyu a cikin isnadinsa amma babban malamin hadisi sheikh abu ishaq al-huwaini ya duba isnadin kuma ya ce ana iya kafa hujja da shi yana iya kaya matsayin abin da za a ce hasanun ne yana cewa hurrimtu qiyamal layl khamsata ashhurin khamsata ashhurin lisababi dhanbin aznabtuhu qila wama huwa qala ra'aytu rajulan yad'u Allah azza wa jalla wa yabki fa qultu fi nafsi wallahi hadha riya'un wannan asar din da Abu Ishaq al-Huwaini hafizahullah ta'ala yake cewa iya da isnadin sa za a kafa hujja da yake cewa inji Sufyan bin Sa'id al-Thawri alaihi rahmatullah haramta mun qiyam haramta mun qiyamul layl wata biyar ba ya je ya faɗa a masallaci ko a wajen wa'azi ba ba fa ya je facebook ko twitter ya rubuta ba a masallaci ko a wajen wa'azi ba ba ya je facebook ko twitter ya rubuta ba a'a a raina sai na ce kai wannan ba don allah ma yake addu'a yake kukan nan ba nubin da na yi ya jarrabe ni wata biyar bana iya kiyamun laili ya ce fa fi nafsi a raina na faɗi magana ba fa na bayyana ba amma sanda aka haramta min bautan Allah a dare na wata biyar bana iya yi ya koma ya tuba zuwa ga Allah ya gyara alaka tsakaninsa da Allah tukunna sai zama yana iya yin kiyamun laili ai a ramma imam tahir hafizahullah ya ja mana ayoyi a raka'a ta farko a sallar magariba da muka yi yanzu yanzu akan me akan tuba wace aya ya ja ta farko daga ina ya fara karatu wace sura ce suratul furqan kan wace aya والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا كان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب ilallahi mataba aya ta nawa ne aya ta 60 da nawa ka kusa 68 Allah ya maka albarka ya ja mana aya ta 68 69 biyu, 71 72 73 a raka'a ta biyu sai tashi walladina yaquluna rabbana hablana ita ce aya ta saba'in da hudu sanda ya kai ƙarshen sura muhallu shahid kaga magana akan tuba Allah ta'ala ya ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa'ula'ika sai Allahu sayyi'atihim hasanat da ya tuba Allah ta'ala sai ya gyara mar ayyukansa sai zama iya iya tashi yi kiyamun laili da Allah jama'a musawwara wannan magana da rayuwarmu a yau wani mutum ne ya ga wani kawai yana addu'a yana zubar da hawaye sai a ransa ya riya cewa riya yake yi ba don Allah ba akan wannan aka haramta masa sallan dare na tsawon wata biyar baya iya tashi yayi me diwa me iya yiwa ya taba mutuncin wani bawan Allah da a idonsa iya gabai da daraja amma a wurin Allah babban mutum ne akan wannan yayi wata biyar baya ibada to a dare to yanzu mu duba a rayuwar mu ta yau in ka duba kila waƙala da mummunan zato da muke da yadda muka mai da addini dan musu da gulma da cin nama da maganganu babu aiki sai mu zauna ba mu yi aikin komai ba amma mu yi tayo masu aiki hisabi wane kaza ye, wane bai dace ba wane bai kaza ba wane yayi kaza wannan sai mantar da mu mu kuma mu duba me ya dace mu idan mu shiga aljanna da a rayuwa idan ka duba za ka gane ba yawan aiki ake sha'awa ba kyan aiki ake so aiki mai kyau shi ake bukata alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al azizul ghafur cikin suratul mulk aya ta biyu Allah ta'ala shine wanda ya halicci rayuwa da mutuwa mutuwa da rayuwa wanda la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha shine wa in tuti'uhu tahtadu shine wa innaka ala khuluqin azim shine laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum duk wata siffa ta kamar daraja da isa da nagarta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya siffata shi da shi amma duk da haka idan ya tashi da safe daga cikin addu'a da yake yana cewa Allahumma inni as'aluka ilman rizqan tayyiban wa amalan salihan wa fi riwayatin wa amalan mutaqabbala wannan hadisi iya cikin sahih iya cikin sunan na ibnu maja ta hakikin sunan idan ka duba na shek Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah yana cikin sahih ibnu Ya Allah ni ina roƙa ilman nafi'an ilimi mai amfani jama'a ba dukkan ilimi ne fa mai amfani ba akwai ilimin da an neme shi amma bayi da amfani yadda ka sani ilimin ƙur'ani yana iya kai mutane da yawa aljanna amma in ba a yi rashin ba zai zama sanadin zuwa wani wuta ilimin sunna yana kai mutane da dama aljanna in ba a yi sa'a ba sai zama sanadin wani ya shiga wuta ilimin rayuwa likitanci ilimi da ya shafi na kiwon lafiya ilimi na injiniyarin ilimi da ya shafi na emerging technologies akwai yadda za ka neme shi ka yi sabin humanity da shi ya zama sanadin shiga aljanna wani kuma zai nema ya zama sanadin shiga wuta a kenan ba dukkan ilimi ne yake mai amfani ba akwai ilimin da bai da amfani me dalili in ka duba ƙur'ani ai ya bayyana mana akwai mutumin da yake da ilimi yana da ilimi amma ilimin bai masa amfani ba akwai misalai da dama a ƙur'ani wa zai iya bani guda ɗaya watulu alaihim watulu alaihim na ba alladhi atainahu ayatina arama ya bamu wannan wannan yayi watulu alaihim na ba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu shaytan fakana min al Walaushi ina larafa a rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba hawa famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatruku yalhath wannan wani sura ke da ayat da arma ba mu suratul arab aya ta nawa 180 bai kai da ba a bai kai da bakwai gartarsu ta fi tamu bin allansu ya fi namu gaskiyarsu ta fi tamu rikon amanansu ya fi namu zumuncinsu ya fi namu tausayinsu ya fi namu haƙurinsu ya fi namu juriyarsu ta fi duk wanda za mu yi mu yi ne kuma idan muka koyi addinin mu yi kwatanta aiki da abin da muke koyo babu wanda yake ma'asumi a cikinmu amma wajibinmu ne in muna karatu ya zama jiyanmu ta fi shekaran jiya kyau yau ɗin mu tafi jiya kuma dole mu yi ɗamara goben mu sai tafi yau kyau shi mai neman ilimi kullum alaƙarsa da Allah ƙaruwa take wajen kyau saban Allahnsa raguwa yake nagartarsa ƙaruwa take inda aka wayi gari kai mu'amala da mai ilimi kace tir da iliminsa to al'amari ya lalace duk mutumin da ke da ilimin ya shiga cikin jama'a ya dace daga mu'amalarsa maganarsa gaskiyarsa amanarsa cin abincinsa baccinsa kwanciyarsa tashinsa tafiyansa hatta murmushinsa ya zama ya bambanta da wanda bai karatu ba idan muka yi karatun amma aikinmu bai bambanta da wanda ba su yi ba to al'amari ya lalace kuma wallahi al'adun iya daga cikin matsalar da yanzu muke fama da ita tsakanin ɗaliban ilimi karatun nan ana yin sa amma aikin nan bayi da kyau ɗaliban ilimi da dama ilimin ake ba muhimmanci ba aikin ba wannan wajibi ne ga malamai da ɗalibai a gyara yadda magabatanmu suke iliminsu bai magabatanmu suna da appreciating alkhairi duk alherin da aka musu suna godiya ba sa rena shi kuma idan ka musu ba sa cin amanin alherin da aka musu duk waɗannan ɗabi'u ne na wajibi mu koyi da su don haka in muka duba qur'ani ya bayyana mana siffofin ilimi mai amfani daga cikin siffar ilimi mai amfani min babil misal qur'ani ya bayyana mana shaidan masu ilimi mai amfani shine shaidar da Allah ke karba akan me akan kadaituwarsa da yace shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ika wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim wannan aya cikin ali imran aya ta goma sha 18 Allah ya yi shaidan cewa shi kadai ne mala'iku sun yi shaidan Allah shi kadai ne mun samu shaidan Allah ta'ala yake cewa wannan zai zama wani sura suratul fatir ayata ta nawa kenan 28 Allah ya maka albarka matso kusa a nan menene sunanka me sunanka Usman Muhammad Usman Muhammad ko no? to a dan buɗa masa ya zauna a nan da haka ake gane almajirai masu ƙoƙari a ja su kusa sai a yi mentoring ɗinsu karfe uku ya zo ya zauna Allah shi gafarta mala aya ta 28 a cikin fadir an ce tun karfe uku ya zo kaga ita ce niyya mai kyau da muke magana a kai niyya ta neman ilimi karfe uku ya zo ya zauna a wuri don me don ilimi wanda suka san darajar ilimi sun san in kwana a wuri ne ana yi <laughs> akwai sahabi abdullahi bin jahash fiyayyen halitta taɓa koya musu wani hadisi shi da jabir bin abdullah bayan wafatin fiyayyen halitta sallallahu sai manta hadisin ya samu wahami a kansa wanda suka koyi hadisin da shi shi kuma ya bar madina ya koma ƙasar misira shi kuma yana madina abdullahi bin jahash ya sayi abin hawa ka ce doki ko jaki ko raƙumi tun daga garin madina ya tafi har ƙasar misira wajen jabir bin abdullah akan hadisi kwaya ɗaya ya je kuma gidansa ya masa sallama aka shiga aka ce wane ya zo gare ka ya ce wane e daga minal madina aka ce shi sahabi wane e ya ce amrun ajib jabir bin abdullahi ya fito yana fitowa ya gan shi suka gaisa ya rungume shi lafiya kalau ya ce ina zo hadisi kaza din nan ne da fiye yin halitta ya koya mana nake kokonto a kai jabir bin abdullahi ya gaya masa hadisin ai kaza kaza kaza ya ce ko ruwa ba a kawo bai ce to zan juya tafiyan wata guda wanda ya sa imamul bukhari rahimahullah cikin mashhuri littafin sana aljami as sahi al-musnad min hadithi rasulullah wa sunanihi wa ayyamihi al-ma'ruf bi sahih al-bukhari yace rahala abdullahi bin jahash masihata shaharin ila jabir bin abdullah li hadithin wahidin afuwan jabir bin abdullah tafi wajen abdullahi bin jahash tafiyan wata guda rahala jabir bin abdullah ila abdullahi bin jahash masirata shaharin fi hadithin wahidin tafiyan wata guda akan me akan hadisi kwaya ɗaya jabir bin abdullahi wajen abdullahi bin jahash akan hadisi ɗaya kuma ba fa tafiya a mota ba ko a jirgin sama tafiya ne a cikin sahara akan jaki ko doki ko rakumi? ke sa ilimi in za a neme shi mai amfani ana shan wahala a cikinsa sai mun yi haƙuri mun yi juriya mun tsarkake zuciya don haka ya yakhshallaha min ibadihi al'ulama wannan na magana ga malamai da ke da ilimi nafi'un ne ni da ku almajirai Allah ya samu a cikin masu ilimi mai amfani Allah kuma ya ilmantar da mu abinda zai amfanar da mu gaba na biyu na hadithin, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban kaga daga ilimi sai me sai arziki amma an fara gabatar da ilimi akan arziki sau nawa Allah ya kira kalman ilimi a Qur'ani ina gardawa da suka zauna a tsangaya har ji kenan ko kalmar ilimi da kalmar da aka yi ishtiƙaƙinta a cikin ilimi aka tsamo ta ko a matsayin ismi ko fi'ili fi'ili mudari'i ko fi'ili amru ko fi'ili madi ko abin da ya kama da haka ilimi ya maimaita a ƙur'ani sau 856 856 kalimatul il da abin da aka yi ishtiƙaƙi daga cikinta sau 856 me dalili saboda dukkan rayuwa in babu ilimi ana iya fada cikin haramu ma ba a sani ba ana iya fada cikin shirka ba a sani ba ana iya fada bid'a ba a sani ba ana iya fada cikin ma'asiya ba a sani ba so daka ilman nafi'an na biyu wa rizqan tayyiba sai arziki wanda yake mai daɗi arziki da yake me mai daɗi saboda in babu ilimi aka nemi arzikin sai a ji a ci haramun na biyu kar mu takaita kalmar arziki kan kuɗi kaɗai ba wai nera ko riyal ko dala ko pounds ko dirham ko dinar ne kaɗai ake cewa arziki ba su wannan almal ne a ƙa'ida na musulunci <coughs> lafiya arziki ne ‘ya'ya musamman masu nagarta arziki ne abinci da ake ci arziki ne aminci a ƙasa arziki ne amfanin gona arziki ne ruwan sama da ke sauka arziki ne abincin da kake ci arziki ne tufafin da ke jikinka arziki ne arziki kuma da kalmar da aka yi ishtiƙaƙi a ƙur'ani ya zo sau 123 kuma ya zo da ma'anoni da dama ko a bakara ka tsaya akwai misalai da dama kullama ruziqu min hamin samaratin rizqan kalu hadha alladhi rizqana min qabl wa utubihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun a bakar ayata nawa kenan wannan zai zama 25 Allah ya maka albarka kai ka dan rage guda ɗaya kenan zai zama 25 ne kaga kullama a koda yaushe me aka musu me aka azurta su sai su ce me hadha alladhi me ake nufi da arziki a wurin abinci <coughs> abinci da 'ya'yan itatuwa da ake kawowa na aljanna dan da aljanna ake ake magana wa utubihi mutashabiha kuma wa lahum fi azwajin mutahhara matan da aka tsarkake su Allah ya ce za su dawo kaga abin da ake bawa yan aljanna ai ba kuɗi bane abinci da 'ya'yan itatuwa ne da iyalai hurul ain amma sai Allah ya kira wannan a matsayin arziki mafhum tayyib don haka yana daukan ma'anan arziki wannan so wannan min babil misal don haka riskan tayyiban duk abin da za mu nema na rayuwar duniya na abinci ne na tufafi da za mu sa ne na wajen zama ne <coughs> na aure ne na iyali ne da dukkan abin da ya kama da wannan wajibi ne mu nemi wanda yake tsayiban na halal mai daɗi kuma arziki ko me kake nema ai a wurin Allah ne kuma ko a hausa ai muna nuna cewa tsira daga halaka ma arziki ne idan mota ta kusa buge mutum ya sha da sai a ce kai wane ya yi me wane ya auna arziki ai ba wanda ya ba shi kuɗi amma sai a ce ya auna arziki don me don ya tsira daga halaka so dukkan wani arziki da muke nema na ilimi na lafiya na zaman lafiya na abinci na wajen zama da komai wallahi al'azim a wurin Allah ake samu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li abudun ma'uridu uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin suratul az-zariyat ta nawa aya ta 56 da 57 da nawa Allah ya maka albarka haka ne kaga Allah ta'ala sai ce inna allaha huwa sai kawo shi a siga ta mubalagha bai ce inna Allah raziku ba sai ce ar-razzaq ala wadani alfa'al allah Allah ne mai tsananin azartawa don haka duk yadda rayuwa take abinda za mu nema mu nema a wurin Allah ko menene kada mu manta da koda hadisi na hudu a cikin arba'una hadith wani hadisi Abdullahi bin Masud Allah ya maka albarka أخبرنا رسول الله وهو الصادق المصدوق إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وأمله وشقي أو سعيد in ka dauki wannan ka dauko kuma hadisi na Imam ahmad bin hanbal alaihi rahmatullah dake cikin sahihul jami hadisin 761 cewa inna ruhal qudusi nafatha fi rau'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajam wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه في معصية الله فإنما عند الله لا ينال illa bi ta'atihi muna roƙon Allah ta'ala ya azurta mu da halal ya ciyar da mu halal ya tufatar da mu da halal muna roƙon Allah ta'ala ya azurta mu ƴaƴa na halal muna roƙon Allah ta'ala ya azurtar da mu da ainihin aminci rayuwa da ake ciki na kunci a gombe da a najeriya gaba ɗaya musamman a wannan hali muna roƙon Allah ta'ala ya sawwaka mana wannan kuncin rayuwa din Allah ta'ala ya sawwaka wannan rayuwa din Allah ta'ala ya sawwaka wannan rayuwa din waɗanda suke da dama Allah ya ba su ikon taimaka waɗanda suke da kuncin rayuwa muna roƙon Allah ta'ala ya sawwaka rayuwa Allah ta'ala ya samu wani lafiya don haka wa rizqan tayyiban da arziki wanda yake mai daɗi saboda lokaci na uku sai ce wa amalan mutaqabbala da kuma aiki da ake karba. ba dukkan aiki ne yake burge Allah ba aiki da Allah ta'ala yake so shine aiki da ya cika sharuɗa guda biyu shi yake karba. waɗanne ne waɗannan sharuɗa al-ikhlas wal mutaba'a ikhlasi da kuma koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aikin da ba a yi don Allah ba Allah baya karɓansa aikin da ba a yi koyi da manzon Allah ba Allah ta'ala baya karba akwai wanda zai iya bani aya da take karantar da mu sharuɗa guda biyu na Qur'ani wannan ka ba da ɗaya suratul bayyana ta yi amma ina so dai a ɗauko wanda duka biyu suka zo wani ya ce wace aya ce ƙarshen suratul kafi aya ta 110 kenan ko faman kana yarju liqa rabbi haka ne falyamal amalan salihan to wannan yayi kaga faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan shine mutaba'a wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada kuma shine me al ikhlas Allah bai karban aikin da ba cika waɗannan sifofi guda biyu a cikinsa ba sharuɗa guda biyu yi don Allah da kuma koyi da fiyayyen halitta Abdullahi ibn Abbasin radiyallahu an yake cewa inda yana da yaƙinin ya taɓa sanya goshinsa sau ɗaya a ƙasa ya yi sujada Allah ya karɓa wallahi da hankalinsa ya kwanta me dalili ya ce da wannan ya tabbatar masa cewa ya taɓa shiga cikin mutane masu ikhlasi da har ya yi aikin da Allah ya karɓa don me don aikin masu ikhlasi kaɗai masu takawa Allah yake karɓa wa zai iya bani misali akan wannan innama ya taƙabbalu Allahu minal muttaqin menene farkon ayan banda wannan ai ka koma gaba kenan ayar ba za ka kawo watulu alaihim واتلو عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين فطوأت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح muhallu shahid innama ya taqabbalu Allahu min almuttaqin wani sura kenan suratul ma'ida aya ta nawa a ce 28 wani ya ce biyar, ka kusa bakwai Allah ya maka albarka zai zama da bakwai <laughs> innama ya taqabbalu Allahu min almuttaqin la in basat basta ilayya ya dakali taqtulni shine 28 so wannan zai zama 27 kenan kaga innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin ibnu abbas ya ce da ya samu yaqinan ya taba shiga cikin masu ikhlasi da har yayi aikin da Allah ya karba so da haka ba yawan aiki Allah yake dubawa ba nagarta ta aiki Allah yake dubawa shi yasa hatta annabawa idan suna aiki suna roƙon Allah ta'ala ya karɓa wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'ida minal baiti wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana ka duba wannan magana wa idh yarfa'u Ibrahimu qawaida min albaiti wa isma'ilu rabbana taqabbal minna ɗakin ka'aba annabi ibrahim ke ginawa da ɗansa isma'il suna gina ɗakin da fi kowanne daraja a duniya ita ce alƙiblar mu a duk duniya yanzu nan muna kallon gabar ne ba saboda ka'aba na gabar wanda ke gabar da ka'aba yamma yake kallo na kudu da ka'aba arewa yake kallo na arewa kudu yake kallo wannan ɗakin ya fi kowanne daraja amma duk da wannan muhimmancin aikin kuma bai nuna cewa wai shi annabi ne haƙura ba sai na cewa rabbana taqabbal minna ya Allah ka karba daga gare mu annabi ne fa baban annabawa baban annabi ishaqa da annabi isma'il wa ma'a zalika bai yaudar kansa ba sai na cewa Allah ka karba rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim kuma yana addu'a rabbana waj'alna ne. laka kuma wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina la ilaha illallah wata magana sai qur'ani wa idh yarfa'u ibrahimu alqawa'ida min al-baiti wa isma'ilu rabbana taqabbal minna wannan kada ya ishe mu darasi annabi mai daraja irin annabi ibrahim abul anbiya yake roƙon allah wannan wannan zai zama bakar aya ta nawa 127 allah ya maka albarka haka ne rabbana waj'alna muslimin ne zai zama 128 da haka 127 128 ka gane ustaz allah ya maka albarka eh, menene suna usman muhammad Allah ya albarkace ka eh, Allah ya baka ilimi mai amfani dukkaninmu anan Allah ya ba mu ilimi mai amfani gaba daya wannan addu'a mu riƙe ta mu rika bin ma'anarta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala da aiki wanda ake karɓansa. mu roƙi Allah ta'ala Allah ya mana baiwa da yin aikin da ake karɓansa. ba yawan ibada take yaudaran musulmi na ƙwarai ba abin da yake damuwa da shi shine aikin da aka dace a cikinsa duk yawan aiki in ba a dace ba haba'an mansura ne aikin da yake aka dace a cikinsa shi yake da amfani mu takaita surutu mu zama masu aiki mu zama rayuwarmu mai amfanar da al'umma ne dukkan wani mutum ɗaya a cikinmu ya tabbatar da cewa akwai wata baiwa da Allah ya masa da zai aiki da ita ya tabbatar da ya taimaki al'umma ya taimaki addini ya taimaki yan uwa da duk damar da Allah ya bashi yana da matukar muhimmanci ka duba babu wani mutum da Allah ta'ala bai masa baiwa ba kar mu zama zuciyar mu ta mutu kar mu zama haka duk abin da muke yi mu zo masu gaske a cikinsa masu amana a cikinsa masu ƙoƙarin itikaninsa da kyautata shi wannan duka addini ne idan muka yi wannan allah ta'ala zai samu yi nasara mu dage rayuwa tana da kunci babu kokonto mu nemi taimakon Allah babu abin da ya fi karfin Allah babu wani condition mai wahala da ake tabbata a cikinsa dukkan wani condition da ya tsananta Allah yana da hanyoyin ya tsare shi to mu roki Allah mu tashi da gaske mu yi ilimi na addini mu yi ilimi na rayuwa mu koyi sana'o'i kuma duk abin da muka rike mu yi ƙoƙarin excelling a cikinsa ba wai mu rika yinsa kawai dan sama-sama ba a'a ko me ka rike ka goge a cikinsa idan ka goge cikin kowane abu da ka rike Allah ta'ala zai albarkace shi kuma za ka yi nasara sanadin wannan insha Allah ta'ala za a yi nasara magana ta ƙarshe muna da labarin 'yan uwa 'ya'yanmu mata da aka kama a federal university da ke gusau eh, jarrabawa ce mai girma muna roƙon Allah ta'ala ya kubutar da su dukkaninmu a nan iyaye ne duk wanda yake ya haihu ya san bala'i da ke cikin a ce yau yassa an ɗauke ta an tafi da ita wallahi azim duk wanda yake uba ka kaddara ba fata muke ba kaddara yarka budurwa a gida a ɗauke ta ko a makaranta a sace ba ka da kwanciyar hankali kula ga wannan mu iyaye ne waɗancan 'ya'yan ba mu haife su ba amma 'ya'yanmu ne muna roƙon Allah ta'ala ya kubutar da su Allah ta'ala ya bayyanar da su muna roƙon Allah ta'ala da mafi girman sunayensa na alhayyu alkayyum muna roƙon Allah ta'ala da siffofinsa masu girma Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu Allah ilaha illa anta al-ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad muna roƙon Allah ta'ala da addu'a da Annabi Yunus yayi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin ya Allah ta'ala ka kubutar da wannan 'ya'yan namu Allah ka kare mutuncinsu Allah ta'ala ka kare alfarmarsu Allah ta'ala ka kare addininsu Allah ta'ala ka kare lafiyarsu waɗanda amana ke hannunsu muna roƙon Allah ta'ala ya tallafa musu wajen kubutar da su Allah ta'ala ya tallafa musu wajen kubutar da su jarrabawa da ake ciki na rashin aminci Allah ta'ala ya amintar da mu Allahumma aminna fi awtanina Allahumma aminna fi awtanina Allahumma aminna fi awtanina أوطاننا اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في بلادنا اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في بلادنا اللهم أصلح أئمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة أمورنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار waɗannan 'ya'yan namu na federal university na gusau allah ta'ala ka kubutar mana da su kuma ba addu'a da muka yi anan ta isa ba in mun tashi a dare ƙiyamun laili mu musu addu'a waɗanda suke iya tashi a dare mu yi ta akhirin addu'a zuwa ƙarshen dare mu roƙa musu allah duk wani wanda ke hannu ko da ba su ba a hannun wasu mutane azzalumai mu musu addu'a waɗanda suke zaluncin mu yi addu'a Allah ya taɓa zukatansu da shiriya Allah ta'ala ya shiryar da su shiriya ta Allah ce ba mutumin da Allah ta'ala ba zai iya shiryar da shi ba mun san kissa ta Abdullahi bin Malik bin Dinar mun san kissar Malik bin Dinar mutum ne da yake zahidi mutum ne da yake taqiyi mutum ne da yake mutamassik biddin wannan shine zamanin da aka yi shaida a kansa hadha huwa ma nahsib fi tarihihi wallahu hasibuhu yana sallah na kiyamun laili a dare sai ɓarawo ya shigo masa gida ɗan fashi da makami ya shigo gida ya zazzaga gidansa bai ga abin da zai sata ba gida ne da Allah bai bashi wani arziki ba ya ga babu abin da zai ɗauka sai ɗan takardun karatu ƙur'ani ne wajen ibada ne ɗan buzun sallah ne shi kar barawan sai fara tsaki gidan matsiyaci ba abin ɗauka ko ina sai ba wani abin nan mutum ya ɓata lokaci ya shigo bai samu abin da zai ɗauka ba bunu malik bunu dinar ya yi sallama a sallah sai ya kira shi ya idza lam tajid shay'an min ad-dunya in baka samu wani abu na duniya ba mai zai hana ka dan saurari wani sako ko na lahira ya zama dai in ba a samu wata kadarar duniya ba sai ka bar gidan nan da kadarar lahira barawon ya ce me za ka gaya min lahira ya ce ina son dan gaya maka wani sako ne na Allah da in ka rike shi ma da duniyar da lahira duk za ka yi nasara ba sai ka fita a dare ka ki bacci kana wannan aikin ba ya zauna ya ta masa nasiha ya ja hankalinsa akan haramcin sabon Allah da kaza da kaza da kaza ya masa wallahi barawon a wurin ya tuba fa aslama makanahu ya karbi musulunci a hannunsa ya daina aikin yayi alwala har ya koya mar sallah shi ma ya fara qiyamul layli a daren asuba ta yi salatul fajr ya fita masallaci malik bin dinar gan shi da bako aka ce waye wannan bakon naka yace ja al yasrika fasaraknahu ya zo sata ne kuma Allah ta'ala ya sa muka sato shi daga bata zuwa ga shirya ya zo sata don ya bata kuma Allah ya ba mu ikon sato shi daga bata zuwa ga shirya to ita shirya ta Allah bai haramta wa kowa ba don haka su ma batattun mu yi addu'a Allah ya shirye su Allah ta'ala kada ya sa mu haɗu da su la ta tamanna liqa al'adu ran Allah ya jarrabe ka gamu da su kuma ka musu nasiha duk lalacewar mutum wallahi in aka yi nasiha da ikhlasi Allah yakan sa a dace so Allah ya sa kada mu haɗu da su in Allah ya jarraba aka haɗu da su a musu nasiha in aka yi nasiha insha Allah ta'ala ana iya samun dacewa yana da kissa da ta faru da ni shakhsiyatan akan wani mutum na masa nasiha kuma Allah ta'ala ya sa ya dace ya ce wallahi bai taba jin wa'azi ba sai yau laifin da yake ya ce ya daina Abin da ya ɗauka bai san yadda zai mayar ba na ce ka je ka yi sadaka da shi Allah zai mayar masu wannan abun da ka ɗauka zai isar da lada zuwa gare su ya kuma je yayi yan uwa mutum ɗaya biyu suka taimaka masa ya shiga sana'a kenan da ikon Allah ya daina shirya ta Allah ne yadda muke da gata mu zo mu ji wa'azi ba kowa ya samu wannan gatan ba gata ce yanzu zaman da muke a wanda yake mamakin awa ɗaya ana wa'azi kuna zaune ba zai iya yi ba amma zai iya zuwa ya ɗauki kuɗi daga nan ya tafi ingila ya kalli manchester city ko manchester united ko ya je spain ya kalli barcelona ko real madrid ko ya tafi germany ya kalli bayern munich ko ko ina zai iya zuwa ya sayi ticket business class ya zauna ya je ya booking accommodation kuma ya je stadium din kuma a yi rashin sa'a tim din da yake so a yi nasara a kansu kuma ya da bakin ciki amma shi yana zana makin kai tun daga magariba har isha ana wa'azi ko kuna zaune to me ake fada ai shiriya ce ta Allah muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana shirya. kamar yadda na faɗa ba wa'azi na zo ba kawai shawari ne zan ba mu. ina fatan cikin abin da na faɗa akwai mai ɗan amfani da zai amfanar da mu ya sa mu yi aiki da shi mu tsira duniya da lahira Allah ta'ala ya ji kan iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya gafarta musu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana sharri Allah ya tunkuɗe zuriyar mu Allah ta'ala ya mata albarka ilimi Allah ta'ala ya bamu mai amfani arziki Allah ya bamu mai daɗi aiki Allah ya sa mu yi wanda yake karɓaɓɓe gare shi inda muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana wannan jiha ta mu ta Gombe Allah ya kara mata albarka da arziki da alkhairi muna roƙon Allah ta'ala fitintunu da ke faruwa a cikin nan ma Allah ta'ala ya nuna mana karshen su Allah ta'ala ya zaunar da wannan gari lafiya ya zaunar da al'ummar jihar Gombe lafiya Allah ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare zan dakata a nan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 وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين abokin mu dan uwan mu aminin mu malam Abdurrahman mai gona Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya kai haske zuwa ga kabarinsa akwai dan uwa da ya rasu Allah bai kaddara na san shi on One ba na ga ga sunansa albanin kuri ko eh, malam ya san shi malam ma ce malam ya ce bai shaida shi ba shi ma na samu labarin rasuwarsa muna roƙon Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya kai haske zuwa ga kabarinsa zuriya da ya bari Allah ya mata albarka Allah ta'ala ya kula da zuriyarsa bayansa mai yiwa akwai wasu 'yan uwa daga cikin ɗaliban ilimi ko almajirai ko malamai a cikin garuruwanmu na gombe ko local government ko cikin ƙasa da ban samu ambatan sunansu ba duk waɗanda muka yi tarayya wajen almajiranci ko karantar da addini a cikin malamai Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu Allah ta'ala ya yafe musu sai kowa ya karanta kafaratul majlis to da ya hada su ko to kaga shi ma ban sani sarki malamin kashar da na sani inna lillahi kaga ba da labari Sai mun sani sama da shekara 35 malam sarkin malamai kan a na gane shi sosai mana sarkin malaman kashiri ashe shi ma ya rasu wallahi ba da labari Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya yafe masa Allah ya kai haske zuwa ga kabarin sarkin malaman kashire Allah ya kula da zuriyarsa bayansa yana ta'aziyya zuwa ga yan uwa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in dahu bi ajalin musamma azama Allahu ajrana wa nawa ga wa yi limayyitina dukkan yan uwa Allah ya gafarta musu Allah ya rayar da mu akan addini ya ɗauki rayuwar mu akan imani subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu